Shi ne a kan wato aiki aje siriyan siriyan bi mana za a yi bayani ne daga farko har zuwa ƙarshensa sannan kuma a sauran bita za a ɗauko kowanne a ɗan baki saboda aka malamin namu yana nan mu babu da za mu iya ce iyaka Allah ya saka masa da alheri ga lokacin da ya bayar sannan kuma duk abin da zai faɗa nan Allah ya ya zama amfani gare mu. Malam bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اغفر لي ذنبي وبصرني بعيوبي وألهمني الرشد في الأمور كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma sallimni wa sallim minni thumma ma ba'd jama'a ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar cewa za mu tattauna dangane da abin da ya shafi ayyukan hajji tiryan-tiryan, wato daki-daki. Na san cewa idan muka ce za mu yi cikakken bayani abin da ya shafi aikin haji daki-daki ɗin zai ɗauke mu lokaci mai yawa, zama ɗaya ba zai ba mu dama ba. Saboda haka abin da za mu yi ƙoƙari mu yi shi ne za mu taƙaita. wato a taƙaicen taƙaitawa menene abinda waɗanne ayyuka ne alhaji zai yi a aikin haji. Lokacin da aka bani wannan topic ɗin, sai na tuna da wani rubutu da na taɓa yi wajen shekara takwas ko shekara tara da suka wuce, ya kai shekara goma ma, don ina gan wannan rubutun wannan paper da aka raba muku yana ga na rubuta ta tun wajen 2004 shekara nawa kenan yanzu shekara sha ɗaya kenan na rubuta wannan 2004 da na yi niyan rubuta shi ne a matsayin wani pamphlet haka wani ɗan takaitaccen wani abin da za a rubuta shi a buga shi ta yadda alhaji ma zai iya sa shi a aljihunsa. domin kamar yadda kuka ga taken rubutun yake shine takaitaccen abin da mahaddaci ya dace ya yi a cikin kwanakin haji. Wato abin da wannan takaddar ya kunsa ya kumshi takaitaccen abin da alhaji zai yi a kowace ranansa a matsayinsa na mahaddaci a takaice. Shi yasa in kuka duba za ku ga kolum na farko za ku ga a rubuta rana. a ƙarƙashinsa za ku ga a rubuta kafin takwas ga watan Zulhajji, sannan takwas ga Zulhajji, kuna ganin inda nake fara? Sannan tara ga Zulhajji, sannan goma ga Zulhajji, sha ɗaya ga Zulhajji, sha biyu ga Zulhajji, idan kuka juya bayan za ku ga an sa sha uku ga Zulhajji. Kenan wayannan ranakun su ne ranakun da alhaji suke da muhimmanci a zaman a aikin haji ga baki ɗaya, abubuwan da duk mutum zai yi. Saboda aka rana ta farko ga iya abin da aka ce za ka yi, ya rage kawai ka ɗauko ka duba, an ce zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza da kaza, wanne ne na fara yi, wanne ne na yi, wanne ne ban yi ba, shi kenan, in ka yi su duka to ka je ka kwanta ka yi baccinka ka gama abin da ake bukata wannan ranar. Sai ka je rana na biyu, takwas ga wata, rana na uku, tara ga wata, rana na hudu, goma har zuwa ƙarshe, kowanne a takaice. Ina fata kun fahimta, kenan inda mutum zai mallaki wannan a aljihunsa, to kawai abin da yake bukata in gari ya waye sai ya ɗauko ya ce, a yau wace rana ne kama? In ya gane wace rana ce sai ya duba, to da dame ma aka ce za a yi? In ya ga abin da za a yi shi kenan, in ya yi 'yan nan to gwargwadon fahimtar wanda ya rubuta wannan rubutu ya yi abin da ake bukata a wannan ranar kenan. Jama'a mun gane? To da za mu bi abin da muka rubuta, saboda haka tun da a takaice ne, insha Allah a takaicen za mu yi ba za mu wani tsawaita ba. Sai dai ƙarshe wanda suke da tambaya suna iya yin tambaya. in ni ma ina da tambayoyi zan iya muku tambaya akwai wanda bai samu bane tabbata da Allah an ba kowa dan shi yasa na bayar da shi tun da wuri nace da Allah a buga shi da yawa don a ba kowa kowa ya mallaka musamman da maniyata aikin haji idan babu kuma abinda za a yi to da Allah ku yi haƙuri wanda wanda ba su samu ba su yi kokari wanda suka samu su dan shiyarin da wasu wanda ya samu wanda bai samu ba ya dan kira wani a gefen sa su duba tare amma masu gudanar da taro sun yi alkawari na ci muku ba na riba cin ku ba na ci muku albasa malama to ana buga ko da Allah kowa zai samu insha Allahu amma kafin nan wanda ba su samu ba su ba waɗanda suka samu aro sai su kalla don mu yi darasin ga baki ɗaya. Maza kowa ya samu? Na ga wanda bai samu ba ya kara da wani ya karanta, ya sharing da wani. To abu na farko da nake so mu fahimta kafin mu shiga cikin karatu. kamar yadda kuka gani a cikin takardan za ku ga za ku ga cewa an yi abu an yi rubutu amma a cikin gida-gida haka ne yawwa kamar yadda na faɗa da farko akwai rana sannan a kowace rana mun yi la'akari da irin nau'in aikin hajin da za ka yi wannan kenan yana nuna abu na farko da alhaji zai fara tunani ko hajiya shine mutum ya tantance wani irin aikin haji zai yi